sun da ganin biri yayi kama da wasu abubuwa da nake yi suna lalacewa ashe mutumin nan bai za ka yi ba za ka yi komai ba aikin da na yi a kansa duk abin da aka kawo mashi gyara ko aka kira shi yayi ya lalace Salamu alaikum. Salamu alaikum. Vamos ali, Constelão. Não, Eduardo. Ai, ah? <laughs> Muito bem. barka da ya lamura lafiya lau ya kwana biyu kai lalle na yi mamakin yadda na ganka haka <laughs> bismillah ai ba mamaki da ikon Allah kai kai kai wallahi ba ikon Allah kai ba gani ba ai na ji sauki wallahi to amma na na yi mamaki ai na ka samu wannan magani haka ka warke nan da nan haka to shi al'amarin Allah ai ka san Allah ba sa karewa wannan haka yi wallahi na gaya ma ita kanta aikina ta tashi ta fita dawowa kawai ta gani na miki ikon Allah yanda ka san kama an samu ah, shoke kawai na ji mike cin yadda Allah kawai lafiya ta samu ikon Allah gaskiya na ma murna eh, wani sarkin wanzami aka ce me ah, malam Musa kwarai kuwa shi malam Musa ya aka ka san shi ai kai ka je tushen magani ne kwarai kuwa malam Musa to bari na gaya ma eh. an taba min wani jifa kwana biyu kaɗan da suka wuce eh. ba na iya ci ba na iya sha magana ma ba na iya yi Allah in ka sai ka tausaya mu amma ana kai ni wurin malam Musa in ka ga irin gashin da ya ci cire mu ai ni na san yanzu a samu wanda zai aiki mai kyau irin shi a garin nan kai babu gaskiya babu gaskiya to ai ni ma shine ai wallahi in dai aiki ne ka bari kawai mutumin nan an shaide shi duk gari ko ina ta za ka ji ana labari gashi bai wani an san kuɗi mai yawa naira ashirin na gaya ma kuma wallahi ba wani abu ya ansa ba ni ma mm-hmm. kamar yadda ka ce ya faɗa din din da har wasu abubuwa na tattara kuɗi ma kuɗi na ma mata na domin ta bashi wallahi naira ashirin kawai ta ce ya ansa kamar yadda to ma ashirin haka yake ansa kuɗin aiki wallahi wallahi ka gani shi yasa yanzu kaf garin nan in aka samu matsala ba wanda ake kaiwa kaga an samu sauki nan da nan na ciwo karaya ko gocewa ko wannan sai sarkin wanza mu wallahi amma shi wancan um, um, um, malam malam kadai malam sani kake so eh shi shi ai wannan baka sani ba Allah akwai lokacin da aka kawo wani daga birni ya ci kudin su karshe yanke kafan ma haka dan Allah kuma in dai ma kana so ka samu ka gan shi eh. ya ma dan wannan to ya ji kukan kaji ka zo da kaji Allah to yanzu zai fito ya sai na kashe kuɗin ina ga ma na kashe ah, kuɗin dan idan kanta mai ɗaki na har wasu abubuwa da siyar a ɗakin wanda ba sai na ga ma ba wallahi dan dai a samu a samu abin amma ya cinye kuɗin ba aiki amma wannan bawan Allah ina gama ina zaune fa a cikin ɗaki fa tuno da yaron sarkin wanza mai eh, oh, haruna haruna dan gwamnan dan eh, ko dan eh, sarkin wanza mai Allah sarki shi ya dauko ni ya kai ni lokacin da da bani da wannan lafiyar Allah daga kai ni na gama nan da nan naga an cire mu in kaga irin gashin da aka cire mu ai kullum to ya za a yi mutum ya sabon nan gunda bai da bakin iyaye mhm. kullum fa zai mama shi za ta biyo shi hako magiya tana Allah ya ma albarka mhm. Allah ya ma albarka ya daddako wani abu ya dan ba ta ce ga yi mama ko da zaki ga wani abu ki siya to ce a ba zai ci gaba ba ka gani duba iyaye to ka gani wallahi to shi dan arziki shi yasa kaga sarkin wanzamai kullun abin na shi ƙara gaba yake saboda ya sa gaskiya a ciki wallahi wallahi to bari dan shiga cikin dan fito mana da abin tabawa mana to bismillah <laughs> wallahi ai na san kana da wannan kokarin wallahi Allah malam gudu yau dai ina sanin shaura mako daya cikin wata shida da sarkin wanzami ya ɗauke min wanzanci Allah zai saka ma da alkhairi yanzu kan na yadda bakin da Allah ya tsaga ba ya hana shi abinci ka duba yadda kake ta ɗawainiya da ni kake ta ɗawainiya da ni cin safe rana dare ba abin da zan ce maka sai godiya domin ka nuna mun kai mutum da zai kai halacaccen mutum ne in ka ga mutum yana abin da ba daidai ba kakan jawo shi ka saura shi kan hanya ba abin da zan ce ba sai dai godiya alhali ya sani abubuwan da ne ta yi a baya kada mu malam sai dai Allah ya kuma shi yasa ka ganni kullum nake ta yawo da canji na'am ba nake ta yi ba nake ta yi ina ta isa da faru da ubangiji malam kana ji na mutum ma ya kuskure har ya gane ya kuskure ya gyara ai alamun nasara ne haka ne kuma ka bari kuma duk duniya ba wanda ba ya kuskure a rayuwa da da sauransu mu da burin mu ya zama an gyara wannan kuskura haka ne ko ba bari shi shine eh, akasarin masu irin hali irin makamancin irin yana ba irin naka irin nawa ya munana kafin magana na mm. da suke ba su iko su gane su gyara abin da suke yi ba mai amin alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba ka gani kamar kai inda kake a matsayin amini na in yau na ga ana yin batanci akan ka ko ana zai ka baran ji daɗi ba sai mun ga tamkar ni ake abin abin da sakin da wani abin ya faru har na kai ka gurin eh, mai girma wanda ne da farko baka fahimci abubuwan da ne ba ka fahimci magana na ka duba in na fita wanzancin nan tunda Allah ya sa sarki ya ɗauke wanzancin nan a hannuna in na riƙe aska hannuna rawa yake in na je zan yi kaciya in na ja wannan in fatan nan tarin kabina kenan in gamo zan nada fatan nan ba za ta daina bina ba kaga ba ta yadda zan yi na aiki askin ba zai yi ba hannu na rawa yake belikon na cire wa yara sabon haikuwa jini ne zai ta zuba iyayen yara su yi ta tsorita in ne wasa da jifa masu ke bina da duka saboda na je na aikata musu aika aika kakka da komai farko zai yi karshe kafin ce magana dama babban abin da muke so mutum ya kuskure ya gane abin da kuma ya riga ko da ma ce lokacin ya mai kace zamu yi abin nan in lokaci ya yi ni ne mako ɗaya ina so in Allah ya da. makon nan na cika ka ɗauke ni zuwa gun sarki mai gaskiya saboda ni dai a damun da sana'ar nan tawa ne amma babban abin da yake damuna shine wa'anda na zalunta wa'an suna karya su wa'an suna komai kai magana ba komai kamar da yake faɗa ma ce masu irin wancan halin nan akasarin mutane sai su tunanin kowane wanzami shi ma haka yake ta ka yi magana amma kuma taimakon Allah ana gyara wa irin haka sai ka ga komai ya zo abin da sauran suka kada kafin ku daina kuka Allahu gafur da mu muri fatan Allah ya fi mu da baki daya ni dai Allah bar mu tare da wuri Allah bar mu tare Allah bar mu tare da wuri Allah bar mu tare Yawwa. yamma ne kudu ko ko arewa <laughs> amma bari ka yawwa in Allah da yau arewa na abu da na tashi yanzu arewa na rubutu saboda duk abin da za a yi ka nemi sa'a kuma Allah ya bada sa'a yawwa alhamdulillah ne ni taba musa ƙarya kake yi wallahi za ka saka min kafa dole kai ka yawo a gari ni ina da gida ina wane kai wane kai musa kai musa haka gadon baya wallahi ƙarya kake na ma fasa inda za ni bari in gidan kai gidan ma na nufa na fasa zuwa inda za ni, na fasa zuwa inda za ni ai ma haka ina ji ina gani a nan makalkalin makalkala ku kube tana cin gashi a mun haka gida na nufa kokari lafiya loma haruna ya ai ah, alhamdulillah ya bayan saduwa kuma wallahi alhamdulillah ikon Allah ranan na ta zagayawa kwana biyu na ta zuwa nan wurin zaman baba sai na je ban same shi ba ban same ka ba na zazzaga ya kai wurin su kuma. ikon Allah kenan eh wa haruna kenan ya gida a ah, gida alhamdulillah ai kaina ina yawan gittawa hakan su mutu kwana biyu da ban gita ba yake akwai wani aiki da muka samu eh. tare da baba a can shi ne fa muke aiki saboda ka san duk lokacin da baba zai je aiki to fa baya iya tafiya sai ai ai kusan kai ne ai kwandasta ai yawa ka gane karatu tsohuwa ne kwana biyu bata ji daɗi ba ciwon ciki ya sa ta gaba in ka ga yanda cikin yake murɗawa ba ma ma iya bacci shi yasa na zagayo lokacin ko zan same ka ko kai ko baba don na san zan iya samun magani mai kyau da za ta samu ta sha ta ji sauki insha Allah ciwon ciki kuma ciwon ciki ikon Allah kace tun yaushe yau sati ɗaya kenan kwana bakwai cicci yau amma cikin kaman ya cikin ke mata cikin murɗawa yake dan abin yayi tsanani wani zubin ba ma ma bacci da shi dan ka ji kawai cikin yake murɗawa yana murɗawa abin da kawai a hankali ta rafiya to ba damuwa eh insha Allah in Allah da za su samu sauki Allah da yake yi ba mu muke ba amma masa in Allah ya da in dai an bayar to insha Allah in Allah ya da za a samu lafiya alhamdulillah za a samu alhamdulillah mm. in dai an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai maka bayar eh. to insha Allah in Allah ya in Allah ya mm. in Allah za a samu alhamdulillah Allah ya sauya amin amin Agora, mano, da ake amfani da shi da safe za ta ɗiba da bismillah sai ta sa a kofi a sa ruwa hmm. sai ta karanta bismillah kafa uku ta tofa sai a sha to insha Allah sannan kuma zuwa dare ma sai ta ƙara samun kofi ta ɗiba da bismillah sai a zuba a kofi da ruwa a ƙara karanta bismillah kafa uku sai a to to alhamdulillah sai ta sha to in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda alƙurman annabi da Qur'ani a ta samu eh, sai dai ma Haruna bari dai na gwada na san sadakan bai wuce 20 sai eh, alhamdulillah ai mun gode wani saka da 20 eh. ita ce mai albarka saboda a kullum a rayuwa dan Allah ya buɗa maka hanyar da zaka ka taimaka min ka ƙara taimaka min ka ƙara taimaka min saboda gobe kai ma baka san wanda gaskiya wallahi aka kuma ƙara gode ma Allah Allah da da Allah ya sa Allah ya sa to na gode to na gode da ga mun wata sawa insha Allah Allah insha Allah dan samu samu aishi mu Allah ya kasance Allah ya ƙara taimaka mana Allah ya ba mu sai in daina tsaga wanda nake shine kake mai ihu da ka zo an cire jinin nan ba da shi kenan ka zama mai bakin jini duk inda ka shiga mai bakin jini wai da ya ce ka sani me na maka